بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي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 a yau talata daren laraba sha hudu ga watan safar shekarar hijira da talatin da biyu, wanda kuma ya zo daidai da sha takwas ga watan ɗaya shekarar miladiya ta ɗaya. a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn Taimaita ila ahli iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki musamman 'yan shi'ar iraq wanda kuma wannan shine majalisunmu na goma sha takwas a jerin gwanon majalisanmu a wannan majalisi ko a wannan masallaci mai albarka wannan shi na ɗari biyu. idan ba a manta ba ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a duk darussan da suka gabata yana magana akan yadda ya kamata musulmi na kwarai ya kalli sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mu'amalance su da irin aƙidar da ya kamata kowane musulmi ya zama yana ɗauke da ita a zuciyarsa dangane da waɗannan bayan Allah na gargaru wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo ayoyi masu yawa a cikin littafin sa mai tsarki na yabansu haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya yana yaba musu yana mai yarda da su to bayan ibnu taymiya ya kawo mana irin yadda ya kamata mu mu'amalance su ko da kuwa mutum yana da aƙidar cewa sahabi wani a guri kaza yayi ba daidai ba ko a guri kaza yayi kuskure to ya kamata mu yi masa mu'amala irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara yadda za a mu'amalanci mutum wanda yake na kwarai ko da yayi kuskure sai a dubi hasanat dinsa wato kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan ayyukansa waɗannan kyawawan ayyuka su zama sun cece shi kuma ya kasance an rinjayar da su akan abin da ake ganin yayi na kuskure ko laifi to shine ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa qad thabata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala man ya'ish minkum من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا sunnati بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين min بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ابن تيمية yake cewa kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala shi ma'aiki sallallahu alaihi ya ce man ya'ish minkum ba'di wanda duk ya rayu ko yayi tsawon rai a bayana fa sayara ikhtilafan kathira to zai ga saɓani mai yawa fa alaikum bi sunnati to ina muku umarni da ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku rike sunnar halifofi shiryayyu al-mahdiyina waɗanda suke ababan shiryarwa min ba'di a bayana addu alaiha bin nawajib ku rike ta wato ku rike wannan sunna da fiƙoƙinku wa iyyakum wa muhdathatul umur kuma a da riko da fararen al'amura fa inna fa inna kulla bid'atin dalala domin duk wata bid'a batace ce wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa hakanan Abu Dawud da Tirmizi da Darimi da Ibn Majah da wasunsu sun ruwaito wannan hadisi daga Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu Irbad ibn Sariya yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana wa'azi wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zarafat min al'uyun wa wajilat minha al-qulub qulna ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa awsina ya rasulullah yace manzo sallallahu alaihi wa sallama mana wa'azi wa'azi wanda muka zubar da hawaye saboda shi kuma zukatanmu suka raurawa har muka rika cewa kamar wa'azi mai ban kwana ya rasulullahi ka bar mana wasiya shine yace da su usikum bi taqwallah wa usikum bi taqwallah azza wa jalla sam'a wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah sannan ku ji ku bi ga shugabanninku waɗanda suke na ku wato shugabanninku musulmi Ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi da kuwa bawa ne mutumin habasha zai zama shugabanku. ku wato kuna ganin ba jinsin kuɗi ba kuna ganin kamar kun ɗara shi wajen nasaba da daraja da sharaf na na kabila kuna ganin shi baƙi ko kuma farare kuna ganin shi ba ajami ko kuma larabawa ila kuna ganin shi bawa ko kuma ƴaƴa to inda ya zan shine shugaban ku ku ji ku bi sai ya ce kuma fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan wanda duk ya rayu daga cikin ku wato yayi tsawon rai daga cikin ku baya na to zai ga saɓani mai yawa to in haka ta faru menene mafita yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidi ina muku horo ina muku umarni da ku kankame sunna ta ku kankama sunnar halifofi na shiryayyu halifofi shiryayyu kuma waɗanda suke ababen shiryarwa min ba'di wanda za su zo wanda za su zama a bayana addu alaiha bin nawajib yace ku rike wannan sunnoni da ku, wato ku rike su da ƙarfi wa iyyakum muhdathatil umur kuma ku guji dukkan fararen al'amura dukkan wani fararren al'amari a addini ku guje shi fa inna kulla bid'atin dalala domin dukkan wani fararren abu a addini to bata ne wani hadisi ne yana daga cikin hadisai waɗanda suka tattaro abubuwa da yawa ko kuma suka tattaro ƙa'ida wacce take gamammiya ta addinin musulunci shi yasa imamun nawawi ya kawo shi a cikin littafin littafinsa an-Nawawiyya saboda yana cikin wato hadisai waɗanda a su abubuwa da dama za su shiga domin daman shi wannan littafi abinda shi mai asalin littafin ibn salah asalin littafin kamar da sani ba nawawi shi ya ƙirƙiri littafin ba duk da dai kuma shi ne ya more cin gajiyar littafin daga baya ya zama da duk sanda za a faɗa shi ake faɗa har ma ba a san asalin waye ba mai littafin asalin wannan arba'un al-arba'una hadisan asalin wanda ya fara ibla'in hadisan ciki shine alhafiz abu umar ibn salah ibn salah wani malamin hadisi ne da ya rayu a dimashq a ƙasar da shi imam ya rayu shi ya fara yin imla'in majalisi wato hadisai 26 a ciki bayan imla'in hadisai 26 ya tsaya iya nan shine imam nawawi ya dauka ya cika shi shi ya kai 42 wanda ibn rajab kuma daga baya ƙara guda takwas suka zama hamsin to sai ya zama na shi wancan yana da ashirin da shi cikin arba'in da biyu wani aka ɗauke ashirin da shi da saura nawa eh, saura sha takwas ko saboda haka kaga haka ne ko saura sha shida saboda haka kaga shi nawawi sha shida ne kawai da shi a ciki wancan kuma yana da ashirin da shida to amma ba a san me da shidan ba sai aka san me mai sha shida to haka Allah yake lamarinsa sai ya zamana ya shahara da imamun nawawi domin ta hanyarsa littafin ya bayyana ya fito to wannan littafi daman kamar inda suka suka sharɗanta shine za su sanya hadisai wanda a ƙarƙashinsu abubuwa da yawa za su shiga wanda za ka ga abubuwa da dama in kana neman hujja a kansu in ka ja wannan hadisan sai ga abin ya shige ƙarƙashinsu su ne alƙawa'idul kulliyat wanda a ƙarƙashinsu akwai juz'iyar da yawa to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin waɗannan hadisai da waɗannan malamai suka ambata a cikin wannan littafi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abin da zai faru cikin wannan al'umma a bayansa yana gaya wa sahabbansa cewa duk wanda Allah ya tsawon rai daga cikinku to zai ga saɓani mai yawa zai ga saɓani fi din zai ga sabani fi din zai ga sabani akan abin da ya shafi aqida zai ga sabani akan abin da ya shafi hukunci hukunci wanda a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato babu wannan da zarar aka samu sabani sawa'un ya ta'allaka da aqida ne ko ya ta'allaka da da hukunce hukunce to manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan shi kawai za a koma a gayawa a faɗa masa cewa ga abu kaza ya faru ga abu kaza ya faru wanda ya ce kaza ko wanda ya aikata kaza ni kuma na ce kaza ko na aikata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga wanda yake kan daidai ko ya ce dukkan ku akan daidai kuke to kaga a lokacin sa babu wani sabani da zaka ce an samu a addinanci wanda ya shafi akida ko a abin nan sabanin da ake samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana wato bayyana abin da yake daidai a cikin sa to yace baya na za a samu sabani mai yawa wato sabanin ko mai yawa wanda ya shafi addini ya shafi aqida kuma ya shafi hukunce hukunce wanda wannan yana ishara zuwa ga yadda al'ummarsa za ta yi tarin rabuwa wasu abubuwa sababbi za su rika shigowa cikin al'umma wanda da babu su kuma ya faɗi wannan ƙarara a cikin hadisai da suka zo daga hanyoyi daban-daban da sahabbai daban daga sahabbai daban-daban irin su Abu Huraira irin su Muawiya ibn Abi Sufyan irin su Mu'adh ibn Jabal da irin su abdullahi dan abbas abdullahi dan umar hadisai da dama wanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa waɗanda suka gabace ku sun karkasu zuwa gida-gida yahudu sun karkasu zuwa gida 71 nasara sun kasu zuwa gida 72 wasa taftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kuma wannan al'umma ita ma za ta karkasu zuwa wato kashi 73 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya faɗi cewa al'umma za ta za ta dare ta karkasu ta zama wato kungiya kungiya har zuwa kungiya 73 kullu hafin nar dukkanin su sun cancanci shiga wuta wato dukkanin su sun kaucewa hanyar shiga aljanna sai guda ɗaya kawai su ne waɗanda suke kan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa wannan shine abin da ya gaya musu wannan firka guda ɗaya ita ce ake kira alfirkatun najiya wacce ita ce za ta kai labari a nan ce ma waɗancan kullu hafin nar ba wai na nufin cewa dukkansu duk wani wanda ya samu kansa a ɗaya daga cikin waɗannan dole ya shiga wuta ba a wannan yana daga cikin ahadithul wa'id da malamai suke faɗa ahadithul wa'id kuma kana barin su yadda suke ba za ka yi tawilin su ba sai dai kuma mun san cewa duk mutumin da ba kafiri bane bai kai ga fadawa ga kafirci ba to akwai yiwuwar ubangiji ya fi masa wa yaksiru ma duna zalika liman yasha don haka mutum na iya samun kanshi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi kuma ya zan bid'ar da ya rike a ciki bata kai ga kafirci ba ubangiji sai ya yafe masa don haka kullu hafin nar wannan daga cikin ahadithul wa'id ne ma'ana sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta idan ubangiji zai kama su bi mujabi a'malihim da irin abin da aikin su yake hukunta musu to babu shakka da wuta za a kai su sai dai idan ubangiji ya musu gafara ya yafe musu shine ma'anar kullu hafin nar shi yasa zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kafirta khawarijawa ba duk da cewa khawarijawa sun yaki sahabbai sun kafirta sahabbai sun yi amma ba su kafirta su ba kamar sai na Ali da shi ya fi fito na fito da saura kaga ashe tunda bai kafirta su ba akwai yiwuwar su shiga karkashin wa yakfiru ma duna zalika liman yasha to wannan hadisi a ciki ya nuna al'umma za ta karkasu gida-gida za ta zama kungiya-kungiya reshe-reshe wato jama'a-jama'a kowa da irin tafarkinsa ɗariƙa-ɗariƙa kuma a cikin hadisin ya nuna mafita har ila yau mace ce mafita ta ce ce fa alaikum bi sunnati kaga annabi sallallahu alaihi bai bar mutane a cikin duhu ba bai barka a cikin duhu kace to gashi yanzu an rarrabu an yi addinin ayaga kowa ya kama nashi wani ya rike nan bangaren wani ya rike can bangaren wani ya rike can to ni ina zan je ka ce saura kai kana cikin dimuwa ko ka ce kai shi kenan addinin ma kawai ya fita daga ranka to wannan duk ba hujja ba ce da akwai wasu wanda suke ganin kamar ma ai yanzu duk lalibai ake ado baka da tabbas ta yi ma waɗancan ne masu gaskiya ta yi waɗancan ne ta yi waɗancan ne saboda haka dukkan su kawai kowa da yadda ya fahimci addinin ne interpretation ne kamar yadda dan boko zai ce maka ai tafsiri yadda kawai kowa yake fassara addinin ne zaka kowanne ko da yace kowanne kai daidai ne ko yace kawai ba wanda zai iya yake da tabbas saboda haka duk lalibi ake ado to kaga anan shi bai gamsu da mafitar da manzo Allah ya ajiye ba don manzo Allah ya ajiye mafita guda daya tun ma sahabbai ba su tambaye shi ba sai ce fa alaikum bi sunnati ya gaya musu abinda za su riƙe. su kubuta sannan kuma ya gaya musu ta yadda za su gane hanyar batacciyar cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajib sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur kaga ya gaya musu maganin kuma yayi musu ishara zuwa ga yadda za su fahimci batacciyar hanya din wato wacce za ta kawo abubuwa sababbi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su san da su ba to da zarar kaga wannan to alama ce ta cewa wannan batacciyar hanya ce ba ba ita ce hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace abita za a kai ga tsira ba annabi yace fa alaikum bi sunnati na umarce ku da ku yi riko da sunnata sabani kamar yadda wannan hadisi yake ishara zuwa gare shi cewa zai faru tun ma sahabbai basu basu gama karewa ba domin yace ce man ya ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera to wanda ya rayu daga cikin ku bayana zai ga sabani mai yawa wanda yana nuna maka cewa sabanin zai faru tun ma sahabbai ba su gama karewa ba kuma abin da ya faru din kenan tun a sahabbai ba su gama barin duniya ba aka fara samun yan bid'a suka fara bayyana kowa ya rika kawo bid'a su sabuwa yana tallatawa a hadisin farko a cikin sayyid muslim hadisin umar dan khattab hadisu jibril wanda aka fi sani da hadisu jibril wanda shine hadisi na biyu a arba'un an-nawawiyya kaga shine hadisi na farko a cikin sayyid muslim wanda daman muslim shi rawaito shi bukhari bai ruwato shi daga hadisin umar ba ya rawaito shi daga hadisin abu huraira ne kuma muftasar wato a takaice amma muslim ya kashi daga hadisin a umar dan khattab wanda farkonsa za ka ga cewa mutane ne guda biyu mutanen basra tabi'ai ne yahya ibn ya'mar da kuma abdurrahman ibn humayt tabi'ai ne suka ji bayyanar wani mutum a basra wanda yake cewa babu maganar kaddara dukkan wani abu da ka gani kawai yana wakana sabo ne fil babu shi a lauhul mahfuz kuma ba kaddara shi ba kawai haka nan sai ya wakana ake sanin cewa akwai shi to lokacin da ya bayyana shi wana kiran shi ma'abad al-juhani ma'abad al-juhani da ya bayyana a basra sai su waɗannan tabi'ai guda biyu da yahya da abdurrahman sai suka ce to mu tashi mu tafi umara ko hajji wala Allah za mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai mu gaya masa ga abin da yake faruwa a garinmu a basra basra cikin iraki za mu gaya masa ga abin da wani ya bayyana yana faɗa la qadara wal amru unuf to babu qaddara al'amarin da duk zai faru sabo ne kawai to shine suka zo farko wanda suka haɗu da shi sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar yana fitowa daga masallaci ya zai shiga masallaci sai suka ta roshi ɗaya bullo ta dama ɗaya bullo ta hagu to shine shi ya ibnu ya'mar ya fara magana ya ce to gashi gashi mun baro garinmu akwai wasu waɗanda suna cikin masu neman ilimi wato an san su suna neman ilimi da sauransu amma ga abin da suke faɗa suna cewa la qadara wal unuf to ba kaddara komai sabo ne sai abdullahi dan umar yake cewa to in kaga waɗannan duk inda ka gansu to ka gaya musu cewa ni abdullahi ni abdullahi bari'un minhum wa hum bura'u min ba ruwana da su ba ni ba su na barranta da su su ma kuma ba su ba ni ba zan taba wato wata wata alaka ko soyayya ta hada mu da su ba har sai sun yadda da cewa akwai kaddara shine sai yace domin naji mahaifina abdullahi dan umar a naji mahaifina umar dan khattab yana cewa wata rana suna zaune gaban manzo sallallahu alaihi wasallam izzala alaihi har zuwa ƙarshen hadisin da aka sani hadisin jibril to kaga a ciki akwai lokacin da ya tambaye shi game da imani akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wanda wannan shine mahallu shahid to kaga wannan yana nuna maka tun a zamanin aka fara samun yan bid'a sun fara bayyana gashi Abdullahi dan Umar kaga da Allah ya masa tsawon rai zuwa wannan lokacin sai ya ga bayyanar kadariya waɗannan su ake kira ƙadariya don suna jingina ƙaddara zuwa ga kansu su ne masu ƙaddarar babu wata ƙaddara ta ubangiji to ya ce musu wanda bai imani da ƙaddara ba to ba musulmi ba ne ba ni ba shi shi ma kuma ba ruwansa da ni to kaga <clears throat> wannan kenan sannan aka samu bayyanar bid'atul khawarij wanda su ma tun sahabbai suna da rai sai na ali ya yaki tare da su kamar da mun karanta a wannan majalisi waqatun nahrawan wanda ta faru tsakanin sayyidina ali da su waɗannan wato 'yan tawaye waɗanda suka kafirta duk bangarorin sahabban nan guda biyu mutanen sham da mutanen iraki suka ce duk katirai ne su kaɗai ne musulmi suka shiga kuma kashe musulmi to su ma kaga sun bayyana a zamanin sahabbai sahabbai suna da rai don a lokacin sayyidina ali ya wannan hadisi na maganar kawarish sahabbai da dama wanda suka ji hadisin su ma a lokacin duk suka suka ambata cewa sun ji wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yi maganar kawarish to kaga bid'atul khawarij ita ma ta bayyana a wannan lokaci tun sahabbai suna suna da rai kaga man ya ish minkum ya ya tabbata nan ma sannan kuma bayan wannan haka nan bid'ar shi'a at-tashayyu bid'ar shi'a su ma suka bayyana zamanin sayyidina Usman lokacin sayyidina Usman lokacin da Abdullahi dan Saba wani bai yahudi da yayi musuluntar ƙarya ya sa rigan musulunci amma a zuciyarsa yana nan da yahudancinsa ya zo ya rika yawo gari gari yana ziga ƙauyawa cewa su fito su yi wa sayyidina usman bore wanda yana fakewa kuma da alul baiti a lokaci guda yana zigawa ayi wa sayyidina usman bore kuma yana fakewa da alul baiti cewa kuma ya kamata su tashi su kwato wa sayyidina alhakinsa, domin wannan shugabanci nashi ne ba na usman bane ba na waɗanda suka gabaci usman bane wato abubakar da umar duk kwace masa suka yi annabi ya yi wasici kuma dukkanin annabawa daman kowa yana da wasiyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da nashi annabi Musa yana da nashi don haka shi wannan shine wasiyin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Ali to kaga daga nan ya fara samun magoya baya wanda a dalilin fitinar da ya ya riga ya ya haddasa ce har sai sanadiyar shahada sayyidina Usman to kaga su ma a lokacin suka fara suka fara bayyana wanda a lokacin kaga sahabbai akwai sahabbai suna nan da saura abin nan to haka sahabbai suka ga bayyanar kadariya suka ga bayyana tashayyu suka ga bayyana kawarij a lokaci guda tun ba su bar to kuma abin ya ci gaba duk bayan dan lokaci kadan sai kawai wani ya bulla shi ma da tashi sabuwar bid'a ana nan ana ta fama ana ta ya za a yi aga an kashe bid'a sai kuma ka ji wancan ya balle to haka abubuwan suka yi ta yi bid'o'in suka yi ta yawa wasu suka zama rasta ne na wasu don kamar bid'ar jaham ibn safwan da ya bayyana shi kaga sa ita kuma ta zo ta rika fiddarsa kamar irin mu'tazila mu'tazila suna da tarayya cikin abubuwa da dama da da da da da bid'ar jahmiya kaga wannan reshe ne na ita wannan bid'ar wasu bid'o'in suka rika reshe kamar yadda dukkan waɗannan firak din kamar firkar khawarij sun yi rassa da yawa haka nan firkar shi'a sun yi rassa da yawa to amma duka in ka tattace zaka ga suna komawa kuma ga wasu manya-manyan bid'o'i ne da suka bayyana a wasu lokuta da suka wuce to wannan shi yake gaskata abinda manzo Allah ya ce man ya ishmin kun ba'di fa sayra ikhtilafan kaseera wanda kuma yana yana nuna yana tabbatar da annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kuma yana nuna har ila yau duk sanda zamani yana nesa da da asrun nubuwa kuma yana ƙara shiga cikin wani hali mawuyaci dangane da addini shi yasa sahabbai su suka fi samun tataccen addini sannan wanda suke bin su tabi'ai sannan wanda suke bin su atba'ut tabi'i annabi ya shaida da cewa waɗannan su ne khairun nasi khairun nasi karni sun mallazi na ruwan sun mallazi na ruwan to sannan ana ƙara gaba abubuwa kuma suna ƙara taɓarɓarewa ana ƙara gaba abubuwa suna ƙara taɓarɓarewa shi yasa duk lokacin da kaga abubuwa sun taɓarɓare sai ka binciki na farko ya suka yi domin sun fi kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sun fi kusa da gaskiya ana ƙara yin nesa kuma ana ƙara nesa da gaskiyar haka abin yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa alaikum bi sunnati na hore ku ku bi sunnata sunna a larabci ana nufin hanyar da da ake bi a tsariƙa ko al'ada ko alhai'a ko asira wato dukkan wani abu da aka saba bi shi ake kira sunna amma a sunna a shari'a ana nufin tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora ya bi kuma ya dora sa akai don haka kalmar sunna tana da fadi wato ba ta ba ta takaita ne kawai akan abin da yake ba wajibi ba ka san wasu da an ce sunna sai su dauka to ba wajibi bane kenan kamar musala wato istilahin yare na malaman fiqh malaman fiqh suka ce sunna farilla sai fardun sai sunna to wani yana daukan duk inda yaji kalmar sunna a hadisi to haka zai fahimce ta wanda kuma kuskure ne wancan yare ne na wasu wata fi'a wani bangare na malamai sune malaman fiqh don kawai a samar da wani salo na koyarwa a bambance maka tsakanin sunnonin wanda aka bar sunna wanda aka daga shi aka ce fardun ne ko wajib ne ko wani abu mai kama da haka amma a harshen shari'a idan aka ce sunna ana nufin hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ya rayu akan ta a addinance kuma ya dora sahabbansa akai to kaga wannan ya kunshi hanyar da ya rayu akan ta fuskar aqida hanyar da ya rayu akan ta fuskar ibada hanyar da ya rayu a kanta ta fuskar mu'amala ta fuskar zamantakewa ta fuskar siyasa duk wannan sunna ce don haka wanda yake kan wannan hanya sai a ce da shi mai ahlus sunna wanda ya kauce ma wannan hanya sai a ce shi ma ya saba sunna kaga ahlus sunna anan ba ana nufin kawai wanda yake sunnar tsaye da gemu ba misali ko ya rage rigarsa kawai shine ma'anar ahlus sunna a farkon abin da zai shiga karkashin ahlus sunna ita ce akida kila ita ce farkon abin da zai zo in aka ce wani ahalus sunna ne ba ana nufin kawai ya saki gemunsa ya bar ya dage wannansa ba shikenan kuma ma mai ya faɗa ma dai kawai ahalus sunna ne shi a'a sai aqidarsa ta fara zama in aqidarsa ta zauna daren dadan ko da zai saki wannan nasa ba za ka fidda shi daga ahalus sunna ba saboda ita aqida ita ce babba sauran abubuwa ayyuka ne wanda za a iya samun daidai a iya samun kuskure tare da mutum amma in aka samu aqida ta samu to an gama samun kuma komai an samu jarin duk da ake bukata sauran abubuwan duk ribar kafa ce to annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yace alaikum bi sunnati anan yana nufin hanyar tafarkin da ya rayu shi da sahabbansa gaba daya shi yasa a watan wa yace ma ana alaihi yawmu ashabi abinda nake kai ni da sahabbaina don haka kaga kalmar sunna anan tana da ta fadada wannan daga cikin itlaqatus sunna shi yasa zamu ga magabata sun yi littattafai da suka shafi aqida amma sun kirawo su da suna as-sunna in ka buɗa ciki sai ka gama ganganu ne akan aƙida kawai zalla aƙida ake maka magana akan zalla sifofin Allah da da da haƙƙin Allah da bautar Allah da sauran abubuwan da aka hana na shirka da sauransu amma kuma sunan shi as-sunna kama as-sunna na Marwazi as-sunna na Khallal as-sunna na Abdullah ibn Ahmad eh, Abdullah ibn Imam al-Imam Ahmad kaga duk sunan su as-sunna as-sunna na Ibn Abi Asim duk sunan littafin as-sunna as-sunna as-sunna amma an ka karanta kuma aqida ce ake bayanin ta wato madararta kamar yadda za ka ga kalmar sharia kalmar sharia ita ma tana da faɗi an ce shari'a ba kwa ana nufin kotu da alkali da ɗaurewa da saki da kurkuku da waye ba kamar yadda wasu da an ce shari'a kawai abin da zai kawo alkali wannan musala ne yare ne kawai amma a shari'ance in aka ce shari'a ana nufin addinin gaba daya shi yasa Allah ce shari'a lakum min Ka kaga shari'a amma magana ce ake yi ta addinin gaba daya shara'a lakum min ad-din am lahum shuraka shara'u lahum am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din haka addinin gaba daya shari'a ce an gane ku shi yasa zamu ga wasu malamai sun yi littafi sun yi rubutu akan aqida kuma sun kira shi a shari'a kamar littafin a shari'a na al-ajurri abubakar al-ajurri kaga littafi ne gaba ɗaya akan akida yake magana da da magana akan ƙungiyoyin da suka saba wa aƙida, amma sunan littafin ash-shari'a wanda bai fahimci kalmar shari'a da da fadadaddiyar ma'anarta ba da zarar ya ga littafin sai da kawai magana alƙalanci ake sai ya dauka kuma sai ce ka mai littafin da yawo dare ni kaga sunansa a shari'a kuma ni na ga ashe kawai aqida yake magana ni kuma maganar alƙalanci nake nema to kaga wannan a sunansa ba ba shari'a ba to haka kalmar sunna ita ma haka take da irin wannan fadin don haka ta kunshi aƙida ta kunshi ayyuka ta kunshi maganganu wanda ita ce as-sunna al wanda yake kanta sai a ce yana kan sunna kuma wannan kalma ta sunna ko ahlus sunna kalma ce da daddiya ba wai yanzu aka fara cewa wani ahlus sunna wani ba ahlus sunna ba ba ba ba kamar sunaye na dariƙun sufaye ba wanda kowa ya san daga baya baya kuma suna jinginuwa zuwa ga wasu mutane ne tana jinginuwa zuwa ga wani mutum ne wanda za ka iya yadda da shi za ka iya masa tawaye ba kuma wani abu to amma ita sunna tana jinginuwa ne zuwa ga rayuwar manzan Allah ka cokam shi da sahabbansa kaga anan falalar take tun daga nan za a gane cewa the difference is clear ko za ka bayar ce akwai bambanci wannan wani mutum yake cewa ni dan dariƙar wane ne kai kuma kana cewa ni dan ahalus sunna ne sauka kaga tun daga nan ka masa fintin kautu zai ja da sunna ne ya ja mu da ita mana kaga bai bai isa ba to wannan kalma na ahli sunna da daddiyan abu ne kamar yadda za a gani a cikin asar din ah, Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin tabi'i ne daga cikin malaman tabi'ai ah, yana cikin almajiran Abu Huraira gidansu gidan ilimi ne akwai shi ah, Muhammad akwai Anas ibn Sirin akwai Hafsa bintu sirin dukkan su malaman hadisai ne in ka duba littattafan hadisi duka za ka rika ganin sunansu yana ta gittawa musamman ruwaya daga abu huraira za ga muhammad ibn sirin an abi huraira to muhammad ibn sirin yake cewa kanu la yas'aluna anil isnad falamma waqa'at al fitna qulna sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli as-sunnah fayu'khadhu min hadithihim وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم hakiki cewa da can sahabbai kanu zamirin yana koma ga manyansa su ne sahabbai kanu sun kasance la yas'aluna anil isnad ba sa tambayar isnadi wato duk wanda yazo ya ce musu manzo Allah ya ce za su karba don sun san cewa a lokacin duniyar addini zaune take lafiya ba a maganar a samu wanda zai yi wa annabi ƙarya ya masa zuci zaka da an ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai su karba kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa bushair ibn ka'ab al-adawi lokacin da yazo yana ta gaya masa hadisai abdullahi dan abbas sai ya rika kauda kai wani lokaci ce maimaita maimaita har karshe shi kuma har ya ji wani abu a ransa shi bushair yake cewa to ban gane ba shin ka fahimci hadisai na ne duka sai wannan da kake cewa maimaita ko kuma wanda na ci kace maimaita shi kadai ka fahimta sauran baka fahimta ba a wata ruwa yake cewa me yasa ina gaya maka hadisan manzo Allah kana ta kauda kai shine yake cewa mun kasance da idan muka ji an ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asghaina ilayhi bi adanina wabtadarat wabtadaratu absaruna sai mu karkata kunnuwan mu mu bada hankalin mu gaba daya mu raja ga mai magana sannan kuma mu sa mu kura masa ido mu ji me zai faɗa yace falamma rakiba an-nasu as-sa'ba waz-zalul lam nakun na'khudhu illa amman aw la nuhaddith illa amman na'rif lokacin da mutane suka rika bin hanyoyi daban-daban suka rika hawa tudu da kwari wajen yi wa manzo Allah kage da ƙarya sai ya zama ba abinda zamu karba sai abinda muka sani to shine Muhammad ibn Sirin yake ƙara maimaitawa yake cewa da ba sa ma tambayar ka isnadi yayin da fitina ta auku anan fitinar da yake nufi ita ce fitinar kashe Sayyidina Usman a shekara ta 35 bayan hijira tunda a lokacin bid'a ta fara ƙarfi har ma za ta fito ta yi wa shugaba waye har ma su kai ga zubar da jinin babban sahabin manzo Allah kamar sayyidina Usman kaga fitina ta yi ƙarfi bid'a ta yi ƙarfi kenan to yayin da fitina ta auku sai sai suka ce wato sai sahabbai suka rika cewa sammula na rijalam duk sanda ka hadisi gurin wa aka ji a faɗi isnadin samuji fa yunzaru ila ahli sunnati sai a dubi ahli sunna sai a karbi karɓi su kaga kaga kalma ahlus sunna ta fito karara tun a zamanin tabi'ai yace fa yunzaru ila ahlus sunna sai a dubi ahlus sunna fa yu'khadhu min hadisi sai a karba hadisan su wa yunzaru ila ahlil bid'ati fa la yu'khadhu min hadisi sai a dubi ɗan bid'a kuma sai a bar hadisin su to saboda haka kalmar sunna tana da ma'anarta da faɗi tana nufin hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan ta ta fuskar addini ta fuskar aqida ta fuskar mu'amala ta fuskar ibada ta fuskar akhlaq sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati sai ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnar halifofi na shiryayyu sai adafin sunnar su akan sunnarsa me yasa ya dafin sunnar su akan sunnarsa dan sunnar su ba su saba tashi ba kaga wannan yabo ne yace ku bi sunnata dan me bai tsaya nan ba sai ce da sunnar halifofi na shiryayyu domin halifofinsa ba za su haɗu su saba wa sunnar ba a nan idafar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idafa zuwa ga khalifofinsa yace wa sunnatul khulafa'ir rashidi yana nufin wa sunnati majmu'i khulafa'ir rashidi yayin da waɗannan halifofi guda hudu suka yi ijma'i akan mas'ala abubakar ya faɗa umar ya faɗa usman ya faɗa ali ya faɗa radiyallahu anhu to an gama magana ba zai yi waɗanda duk su haɗu su saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko su jahilci sunnar gaba ɗayan su to har in sun haɗu akan wata mas'ala wani kauli wani ra'ayi to kawai kan tsaki jiki cewa sunnar manzo Allah ce wannan shine ma'anar wa sunnatul khulafa'ir rashidin anan ba ana nufin wa sunnati ahadil khulafa'ir rashidin domin anan ko dai ka kaddara majmu'i khulafa'ir rashidin ko ka kaddara ahadil khulafa'ir rashidin wato ko dai ka ce duka halifofi ko ka ce daya daga cikin halifofi to ka ce ɗaya daga cikin halifofi to nan za ka samu tangarɗa domin ana samun matsalolin da sukan yi saɓani wani ya ga kaza wani ya saɓa to kaga anan sai ka ce to wanne ne ba za ka ce irin wanda zai ce maka duk kowanne kai sunna ne ko kai wannan ko kai wannan to ai wani lokaci za ka samu saɓanin ba zai haɗu ba wanda ya ce a yi wanda ya ce ka a kuskura ɗin kaga ba zai yi ba dole ɗaya za ka ko dai ka ƙi ka saɓa ma wanda ya ce a yi ko ka yi ka saɓa ma wanda ya ce ka a yi to kaga irin wannan ba zai yi kace kowanne aka yi sunna bane to shi yasa malamai suke cewa anan al anan lisiraqil jinsi al dan ta nuna khalifofinsa din nan duka ake nufi ba ba wani sashi na khalifofinsa ba da kwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar wanda wannan wasu malamai sa suka ci to jima'in abubakar da Umar shi ma abun koyi ne in abubakar da Umar suka hadu akan wani abu to shi ma abun koyi ne saboda wannan hadisin da annabi ke cewa ku koyi da waɗanda za su zo bayana abubakar da umar wato kaga ashara ce zuwa ga halifancin abubakar sannan na umar bayansa to ku koyi gare su to ko shi ɗin ka ɗauka dole ka haɗa su su biyu ba zai ka ɗau ɗaya ka ba ɗaya ba in aka samu abubakar da umar sun haɗu akan matsala? akan wani abu to wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da sifofi na farko sifanta su da khulafa khalifa shine wanda yake mai gurbin wani domin ya jibinci ayyukan da wannan yake yi shi ake cewa khalifa wato wani yana kan wani aiki sai ya bar gurin ko ta mutuwa ko wani abu sai wani ya zo ya maye sa ya ci gaba da aikin da yake to shi ake cewa khalifansa an gane ko shi yasa ba a cewa khalifatul lahi kace Allah baya bukatar khalifa don shi yana nan hayyun ne la ya mutu bare a ce yana wani zai karba aikin Allah shi yasa ubangiji cewa yayi inni ja'ilun fil ardi khalifa bai ce khalifati ba ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bai ce khalifati fil ardi ba sauraka za a ce khalifatu rasulillah amma ba a ce khalifatul lahi haka wanda duk kaji ya ce khalifatul lahi to dan rababiya ne bai san me yake nufi ba don kalmar khalifa tana nufin wanda ya maye gurbin wani saboda ya bar aikin shi shi ko wanda ya rungumi aikin ko saboda wato mutuwa ko ku a'a yana da rai amma ba zai iya ci gaba da aikin ba to sai wani to kaga ubangiji ai duk ba za ka iya masa irin wannan ba saboda ka waɗannan khalifofi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina abubakar shine aka fara masa laqabi da khalifatu rasulillah khalifatu rasulillah khalifan manzo na Allah subhanahu wataala to kaga wannan sifa ta farko kenan sun maye gurbin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bayansa wanda yana nuna martabar su da darajar su har sun mai gurbin ma'aiki sallarsu kuma annabi ya ba su wannan mukamin da kansa ya kira su kulafa sannan abu na biyu a sifa ta biyu annabi sallarsu alaihi wasallam ya kira su an rashidi wa sunnatul in rashidi kalmar rashid tana nufin mutumin da ya san gaskiya kuma ya aiki da ita wato wanda yi ilimi kuma ya aiki da iliminsa shi ake kira an rashid kaga sabanin sabanin wanda ya san gaskiya ya yake aiki da ita wanda ya san gaskiya yake aiki da ita wannan shi ake kira algawi ya san gaskiya ba bai san ta ba amma ba zai aiki da ita ba kamar yahudi kamar malaman ulama usu'i wanda sun san gaskiya amma kuma sun sa kafa sun taki ba sa so ma ana faɗa su ba za ka yi tsammanin za su faɗa ba to kuma ba su wani ya faɗa ba to kaga waɗannan waɗannan su ake kira algawuna kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu shaytan fakana min alghawina kaga Allah ya ce atainahu ayatina kaga ya bashi ilimi amma ya aiki da ilimin sa fansalakha minha sai ya bar abinda muka bashi na ilimi ya zare jikinsa daga ilimi kan ba su da alaka fakana min algawi sai ya zama cikin gawina wato kwatattu haka algawi shine akasin arrashid ar-rashid ne wanda Allah ya bashi ilimi ya aiki da iliminsa al-gawi ne Allah ya bashi ilimi ya ki aiki da iliminsa sannan kuma ba ad ba bane ba batattu bane ad-dallu kuma ne wanda yake kawai ballagazarsa shi kawai haka har ma zaga take haukansa kawai yake shi ba wani abu magana ilimi ina ka gani ina ka karanta wani hadisi wace aya zai ce kawai ka kyale ni haka muka samu iyayenmu kuma haka zamu to kaga wannan shine ad batacce wato wannan ita ce sifar yahudu to kaga as-siratul mustaqim shine hanyar da ta kauce ma hanyar abdal ta kauce wa hanyar abin nan algawi hanyar abdalluna sune hanyar nasara waɗanda suke yin abubuwa bisa jahilci duk kuma wani wanda yake da irin wannan sifa to yayi kama da su hanyar algawuna sune hanyar almaghduba alaihim sune yahudawa waɗanda su kuma Allah ya sanar da su ilimin amma kuma sun take ya arifuna hu kama ya abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san cikin ƴaƴan ƴaƴan cikin su amma kuma sun kibin sa to kaga su waɗannan waɗannan kulafa'u ba alghawuna bane ba addalluna bane suna kan tafarki irin na manzon Allah wanda ubangiji ya ya kore masa waɗancan miyagun sifofi guda biyu dan ya tabbatar masa da akasin su wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla kaga an kore masa jahilci ba kawai da kake abin da aka kore masa wa magawa aka kore masa kuma yin wato sabawa ilimi aka kore masa jahilci kuma aka kore masa sabawa aiki da da sabanin ilimi wanda wannan tabbatar masa da da da ilimi ne da kuma aiki da shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sifantar da su ya sifanta su da ar-rashidin sannan kuma ya sifanta su da al-mahdiyyin almahadi shi shine akasin abdal wanda shi yana da ido ya san abin da yake kuma yana aiki da abin da yana aiki da abin da ya sani saboda haka ita hidaya ita ce mutum ya san gaskiya ya yi aiki da abin da ya sani kaga ya zama al ar-rashid annabi yace addu alaiha bin nawajis wato wannan kinaya ce da take nuna kankame ita ta sunna din matukar ka fahimci sunna yin abu kaza sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ka samu wannan ilimin to kakka bari kuma wani abu ya saka saki kayar ka rike wannan a fadar manzo sallallahu alaihi ce addu alaiha bin nawajib yayi wasiya da a cije ka cije sunna kamar mutumin da baya son a kwace abu ya sa hakoransa cije shi sai dai katse amma ba dai a kwace daga wajensa ba wannan alama ce da take nuna cewa za a samu kalubale da yawa wato wanda zai rike sunna to zai rika samun kuma kalubale ila zai zai fuskanci kalubale tun daga gidansu ya fuskanci kalubale a unguwarsu ya fuskanci kalubale a garinsu ya fuskanci kalubale na limamin unguwarsu ko malamin mahaifinsa ko shi kansa mahaifinsa ko danginsa da 'yan uwansa ko gurin aikinsa ko wurin da yake rayuwa su al'umma da yake rayuwa a cikinta wato zai iya fuskantar kalubale mai tsanani don haka yana buƙatar a yi masa wasiya da cewa duk irin kalubalen da zai fuskanta kai ya saki ya cije da ƙarfi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da wannan wasiya zuwa ga dan ya nuni zuwa ga cewa wanda zai rike sunna zai gamu da kalubale in ya rike ta sako-sako to zai jefar saboda haka zaka ga waɗanda suke son su ci sunna ɗin abilis duk ɗan abu ɗan ƙanƙani sai sa su watsar ya fara zuwa karatu ana karatu da shi ana halarta masallatan sunna ana sallah da shi ana karatu da shi da an fara kuskus a su sai daina zuwa shi to na ɗago za su gane to sai daina zuwa kaga wannan ba daidai ba ne ka ci gaba da zuwa ba ruwanka ka zama cikin waɗanda la ya kafu laumata la'in ka daina jin tsoron zargin mai zargi sannan ya ce wa iyakum kuma muhdathatil umuri to wannan alama ce zuwa ga wancan sabanin sabanin da zai faru to inda zaka gane hanyar gaskiya din shine ka kula cewa abubuwan da duk aka kawo suka sabawa sunna sababbi ne babu so a sunna to kai kokari ka guje musu in kai guje musu to ka fahimci menene hanyar gaskiya din ce fa iyyakum muhdathatil umuri fa inna kullu bid'atin dalala kaga wannan yana gargadi ne ga al'umma da cewa su gujewa dukkan wani kirkirarren abu ya kuma karfafa abu yace kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ne to anan kaga bid'a duk bid'a bata ce wace bid'a wace bid'a ake magana anan kalmar bid'a da larabci ce tana nufin duk kirkirarren abu sabo dukkan wani sabon abu wanda da babu shi aka kirkiro shi sunan shi bid'a Sai yasa Allah yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wato ba ni ne farkon manzanni ba ba ni ne farkon wanda aka fara turowa a matsayin manzo ba akwai manzannin da suka riga ni kalmar bid'a anan ta zo bid'an min ar-rusuli haka nan Allah ya sifanta kansa da cewa badi'us samawati wal ard wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ba tare da wani yi ya kwaikwaye shi ba wato ba tare da ya kwaikwaye a gurin wani ba aka yi amfani da kalmar badi'u daga kalmar bida'a din to kaga wannan ma'anar ta a kenan dukkan wani abin da yake sabo kirkirarre wanda babu shi da kuma aka zo aka same shi kwatsam to wannan shi ake cewa a harshen larabci bida'a to amma anan annabi da yace kullu bid'atin yana nufin dukkan wani sabon abu bid'a ne kuma bata ne a'a anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan akan me akan addini tunda in ka duba siyakin maganar sa ai magana ce akan addini tunda yana magana alaikum bi sunnati Ya magana sunna sai kuma yazo magana bid'a to kaga anan bid'a da ake magana bid'a da take fuskantar sunna ba wai bid'a da take fuskantar rayuwa ba wata ke fuskantar sunna ba ta duniya ba ta addini shi yasa anan malamai suke cewa bid'a anan abinda ake nufi dukkan abinda bai da asali a shari'a ce wata hanya ce da ake bi wacce ta yi kama da shari'a kamar yadda shatibi a cikin littafin sa al-i'tisam ce al-bid'a hiya at-tariqa al-masluka tudahi shariyya yuqsadu biha al-mubalaghatu fi fi taabbud lillah wata hanya ce da ake kirkira a ce a bita wani aiki ne da za a kirkiro a ce a yi shi wanda ya yi kama da shari'a amma kuma ba shari'a ba ne kama suka yi a zahiri ya yi kama da shari'a su zahir shari'iyya kuma abin da zai sa mutumin ya kirkiro ta shi ne bauta wa Allah kaiwa matuƙa wajen bautar Allah su kaga ashe ita bid'a tana da ita bid'a da ake magana a nan ana magana bid'ar da take da alaka da addini abinda za ka kirkiro shi ya yi kama da addini a zahirinsa kuma kana neman wanda zai wato kana cewa duk wanda zai rike wannan in yayi zai samu lada wannan shi ake cewa bid'a kaga ana an fidda bid'a lugawiya sabon abu wanda a harshen larabci ne zaka ce masa bid'a tsantsagoran harshen larabci amma ba bid'a ce ta addini ba kamar motoci kamar babura kamar keke kamar lasifika kamar fitilu kamar jirgin sama kaga wannan duk ba ba magana addini a ciki wani abu ne a addini yayi kama da jirgin sama ko yayi kama da mota <laughs> kaga mota asali ma ba ma musulmi bane ma ya kawo ta yayi fara yin ta ko jirgin sama ba ma musulmi ne <laughs> ka ce dan bid'a ne <laughs> ba ma musulmi bane kuma ba wani abu a addini wanda ya kama da wannan a ce shi ma ya kirkiro nashi dan dan yayi gogayya da na musulunci ya kawar da na musulunci babu wannan sannan kuma ba yayi bane dan in ka hau jirgi kawai ya ce ga wani lada da zaka samu ga wani amma wannan lada a ce wanda ya kirkiro jirgi bai rubuta a cikin manual din jirgin cewa to in ka hau wannan jirgi ka tafiyar kilomita kaza to za ka samu lada kaza za a gina maka gida aljanna iri kaza za a kai da dai kasan bida da ake <laughs> kaga bai jirgi shi ba saboda haka don kawo jirgi jirgi baka jin wata ibada ce kake yi ta musamman da hawan ka haka nan mota don kawo mota kawai daga katsina nan ka je Kano shikenan sai ka rika lissafin to yanzu lada nawa na samu kawai saboda kawo hau ka J5 ce to lada nawa na samu kaga wannan ba ba abin da shi yasa yadda zaka zo ka tsayar da mai tasi ko mai J5 ka hau sunanka Muhammadu ko Ahmad ko Ibrahim haka nan John ko Mike shi ma zai zo tare ya hau ga ka ga John kaga ai ba da addini ne ba abin da zai hada ku John yana nashi kana naka lakum dinukum wani addini ba wata da ba addini bane wani abu ne na rayuwa ba ba wani bambanci tun daga nan zaka san cewa ba wannan bid'a ce ta ta ta rayuwa abinda kuma ya shafi rayuwar duniya wani ubangiji ya sakara maka abinda yake sama da ƙasa duk ya sakara maka duk ka je ka amfana da shi matukar dai baka shiga cikin hududin abinda ubangiji ya haramta ba sama da ƙasa dama Allah ya yi ta ne don ka mori abinda ya halitta a ciki don haka ba a cewa dan ka hau jirgi ko ka sa fanka a gidanka ko ka sa AC ko ka a ce ko ka yi amfani da da da kwaroron abin nan magana a ce ka yi bid'a a addini wannan yadda za ka samu a masallaci haka za ka samu a wurin disko har ma su ma ya fi naka tsada ya fi naka abin nan za ka samu a coci za ka samu a ko'ina don saboda ba wanda yake jin cewa wannan addinin sa ne wani wani abu ne da yake jin zai taimaka masa kawai ya yi addininsa cikin cikin yalwa da jin daɗi ba tare da takuruwa ba shi kenan amma ba shi ne addinin ba to saboda haka rashin ko kuma in ce da gangan dan ba a ce da gangan wasu sai su sai su hargitsa abin dan a hargitsa maka lissafi ce to baka hawan jirgi baka hawan mota dan ka kai ma dan bid'a ne a ce masallacin ku ba ba lasfika ba kafet ba ba ba ka agogo kawai sai a nemi hargitsa to shi ba kawai sai a ah, kaga ashe ba duka sabon abu bane ba duka sabon abu bane bid'a ce in haka ne abin nan da kuke yi ma to ku ci gaba da yi ba duka bid'a aka hana ba akwai bid'ar da ba a hana ta ba to wanda ya fi kawo hargitsi shine wanda ma har zai dauko irin su hada alqur'ani eh a zamanin annabi an hada alqur'ani ai bayan manzo Allah ya bar duniya Abubakar ya hada alqur'ani sai da Usman yazo shi ma ya kara to bid'a ne to duk bid'a bata ce in ka ce in ka ce eh to kenan hada qur'ani ma bata ne kenan sai ya ce rubuta hadisan manzo Allah ai an rubuta hadisan manzon Allah an rubuta littattafan ilimi da babu shi ma bid'a ce duk bid'a bata ce to kai da waɗannan ma bata ne kenan dan me kake yi to kawai dan ya nemi harki hargitsa maka lissafi ko dai da gangan ko jahilci ba dai wato akwai wanda da gangan yake yi shi ma ya san ƙarya yake akwai kuma wanda shi fi sabi Allah yana ga harin abin haka yake amma na tabbata aka yi masa bayani zai gane na farko ka ce haɗa hada haɗa abubakar da umar su suka jibinci abin sauran sahabbai duk suka goya musu baya bal sahabban ma ne suka yi aiki to taya zai zama bid'a kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin akwai wani khalifa da yace bai yadda ba to annabi saura ka ya ba su oki sannan alqur'ani daman can tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai a hade yake a rubuce yake kawai da yana rubuce ne a hannun mutane daban-daban wannan ya rubuta suratul baqara wannan ya rubuta nisa'i wannan ya rubuta ali imran wannan ya rubuta kaza aka har hado wannan yana da ayoyi kaza aka har hado aka tara dubu daya dan kada bayan wannan ya mutu a nemi abin da ya rubuta a rata aka tattaro shi amma daman can a hade yake ubangiji ya hada kayansa inna alaina jam'ahu wa qur'ana ubangiji ya ce dama mu za mu hada shi kuma ya hada kayansa to in ka ce hada qur'ani bid'a ne to waye bid'ar kenan Allah da yake inna alaina jam'ahu to kaga wannan kawai daru ne da neman kawai kawo tarnaki a cikin sha'anin aƙida da mai wayayye ba zai iya ba za ka ruɗe shi wannan ba za ka tare masa da hankali ba sannan an kai maganar rubuta ilimi rubuta ilimi tun kafin zuwan manzo Allah ake rubuta ilimi tun kafin zuwan abin nan Allah ya sifanta littattafan da ya bawa annabi Ibrahim da annabi suhufi Ibrahim suhufi Ibrahim suhufi suhufi Hmm? me ya sahifa ba takarda ba abinda aka rubuta shi to a nasu a rubuce yake sai yasa ake kiran shi kitab ah, wa ma qadarullah haka qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa haka littafi ne saboda haka littafi kuma alkitab shine abinda aka tara aka rubuta aka tara shi a guri daya haka tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da suka zo an rubuta musu abin nan annabi Musa an bashi at-taura a cikin alluna ya Allah ya bashi shi a cikin alwah ubangiji madaukakin sarki ya ba ita shi a rubuce saboda haka a rubuce take annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo za ku ji a tarihin sa lokacin da ya fara ganin mala'ika jibril ya tafi gun waraka waraka ibn nawfal aka ce waraka ibn nawfal tun kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daman ya fita irin yawo shi bai yadda da addinin gargajiya da ya samu laraba ana yi ba na bautar gunki da sauransu ya fita yana neman alhanifiya addinin annabi ibrahim shi ne ya je ya ɗauko addinin nasara har ya zama yana rubuta injila za cewa kana yaktubul injil bil abariya kaga wani abu ne da an san shi ana yi annabi sallallahu salama lokacin da aka fara saukar wahayi ittakhadha kuttabal wahayi masu rubuta wahayi in an kawo ce rubuta wanda ce rubuta kaga shi akwai rubutun ilimi sannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya wata huduba hudubatul abin nan hudubatul wada akwai wani mutum ana kiran shi Abu Sha shi baya iya rikewa sai ya ce ya rasulullahi a rubuta min mana sai annabi ya ce uktubu li abi sha me za su rubuta masa jahilci ko ilimi haka nan amr abin nan abdullahi ibn amr ibn al-as sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah yake faɗa shi rubutawa yake su abu huraira kuma su ne suke kwankwada a kwakwalwarsu har yake zaton cewa yake zaton cewa shi abdullahi dan amur ya fi shi ma yawan hadisai saboda shi ba shi rubuta yake shi kuma haddace yake kamar yadda yanzu cikin sayar Bukhari kitabul ilm yake cewa ma kana ahadun aksar hadisan minni an rasulullah sallallahu alaihi illa ma kana min abdullahi ibn umar min amr fa innahu yaktubu wala aktub ko fa innahu kana yaktubu wala aktub yace ba na jin akwai wanda ya fi ni yawan hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai Abdullahi dan Amr wani a tsammanin sa ne don ya ga wanda yake rubutawa dole ya fi wanda yake haddacewa bai san cewa shi akwai wata addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta riga ta zanto akan sa ba yace sai dai ko shi don shi yana rubutawa ni ba na rubuta me yake rubuta hadisan manzo Allah hadisan manzo Allah ilimi ne ko jahilci ne wannan abin da ya rubuta ita ake kira as-sahifatu sadiqah as-sahifa as-sadiqa wato takaddu wato littafin da yake mai gaskiya dan abin da ya kunsa hadisan manzo Allah ne duk sanda kake karatu kaje an ce Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi to ita ce wannan sahifa din Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As kaga ashe akwai rubutun ilimin zaka dan malamai sun zo su cika gaba da rubuta ilimi sai a ce kuma suna yin bid'a to wace bid'a kuma suka yi mai suka kirkiro nasu na kansu wanda babu shi haka tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ilimi an rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sune kololuwar ilimi an rubuta alqur'ani wanda shine kololo in har ya halatta a rubuta alqur'ani a rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai haramta kuma rubuta wani abin da yake bayani ne na waɗannan babu abin da zai hana shi saboda kaga ashe akwai rashin abin nan ka zo ka ce me yasa wannan ma bid'a ce wasu sai su kara hadda makarantu su ma makarantu bid'a ne wato wai makarantu bid'a ne ba su cewa shi ilimi wani abu ne da ake so a isar da shi kana iya isar da ilimi a tsaye kana iya a zaune kana iya isar da shi a cikin masallaci ko a kan dutse nan farko san da ya fara wa'azinsa a kan mai a kan jabal abi kubais ya fara isar da da'awar sauraka za ka a kan hanya ake tafiya ko a masallaci ko a zaune ko bayan sallah ko kafin a yi sallah duk kana iya yin wannan saboda haka ba a yi masa kaidi ba aka ce kawai kamar sallah aka ce ga yadda ake so ga adadi ga inda za ka kalla ga yadda za ku yi ga a shi wani abu ne wanda abinda ake so ka isar da wannan ilimi saboda haka sawa'un ka an yi shi ne a masallaci ko an yi makaranta ne an zauna ne a kan kujeru ko a ƙasa aka zauna duk ilimi ne abinda ake duba shi ne shi ilimin karan kansa annabi bai taba cewa in za ku isar da ilimi ku zauna ba Kar ku ba da shi a tsaye ko in za ku isar da ilimi ko ah, ba ita kanta a tsaye ake yin ta kudu kowa yana zaune amma shi shi liman shi kaɗai aka bari a tsaye ko ya zo bai da lafiya haka a daddafe zo za ga tsaya da zai yi yana jin jiki ko kuna zaune wani ma yana gingadi ba ce ai ilimi sai ka zauna sauraka babu wani wani kaidi da aka sa wajen bayar da ilimi bare ka ce ga yadda shari'a ta tsara to bai halatta kuma kai kuma ka saba ba kamar da ce ita karan kanta ba a cewa duk wanda zai yi da'awa sai ya je ya hau dutse tunda annabi ta nan ya fara a ce in ka gama karatun ka zaka fara da'awa sunna shine ka je ka hau dutse to in ka ce ka hau dutse in ka je ka hau dutsen nan cikin garin Katsina kuna da dutse ko to in ka je ka hau dutse a garin Katsina wanda zai cewa kai bid'a ai manzo Allah ba wannan dutse ya hau ba ya zan yi to in zan fara da'awa ce manzo Allah a Jabal Abi Qubais ya hau sai ce sai ka tafi maka an nuna maka jabe ta can za ka faro da awa in ba ka baka yi bida to kaga kaga daru ne wannan to in ka je jabal abin qubais din ma ka hau jabal abin qubais din wani ya ga dama sai maka daru ya ce duk da haka ma dai ba har yanzu ba yi sunna ba sai ka fara wa an zira ta anzir ashiratakal aqrabina sauraka sai ka fara kiran dangin saboda haka to kaga duk wannan babu shi babu babu wanda da duk sahabbai suka taso kawai da awa suke shiga yi wanda yake nuna maka ilimin ake so a isar to amma saboda san zuciya sai ka ga ba wai jahili wanda ake ganin jahili har wanda ake cewa malami sai ga da rawanin sa kime mai amma yana faɗar haka ya ce ai ga bid'a nan gashi kaza gashi kaza sai ka je yana faɗar waɗannan kwawaye kuma waɗanda ba karatu suke ba sai su rika ganin ai kuwa haka ne ashe ba duk bid'a za a yaka ba don haka dan muna yin bid'a ku kyale mu ci gaba da bid'a mu don haka wannan hadisi yana da yana da faɗi sosai insha Allah na ga lokaci yayi a sati mai zuwa za mu ɗora a kansa har mu ga mun yi sharhinsa ibn taymiya ya kawo shi anan domin ya nuna matsayin sahabban nan na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake yaka manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora musulmi akan turbar su Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada idan muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa assalamu alaikum a satin da ya wuce na ji ka kawo ayoyi da hadisai a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma na gamsu da waɗannan hujjoji don haka na dawo sunna kuma don Allah a ƙara yi wa 'yan shi'a wa'azi su ji tsoron Allah su daina zagin sahabban wato sahabbai don su samu tsira a gaban Allah Allah ya ƙara shiryar da mu amin to amin da wannan addu'a da kai kuma muna fatan Allah maɗaukin sarki ya ƙara baka sabati da mu gaba ɗaya kuma waɗanda har yanzu suke kan wannan a ɓarna da bauɗaɗɗiyar hanya Allah maɗaukin sarki ya ganar da su su dawo kan tafarki na magabata tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa sahabban suka rayu a kansa wanda yake cewa <clears throat> ah, yake cewa dan Allah waɗannan hadisai ne ba su inganta ba a cikin arba'una hadisan to akwai ba su da yawa yan kaɗan ne waɗanda zan iya tunowa yanzu akwai hadisin min husni islamin mar'i tarku ma la yani hadisi ne wanda yake mursal amma ma'anarsa tana da kyau da yawa daga cikin maganganun sahabbai da tabi'ai akwai irin wannan akwai kuma fassarar sa mai kyau da sharhin sa a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab ah, sannan daga ciki akwai hadisin inna Allah farada fara'id fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha shi ma bai inganta ba sannan akwai hadisin la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi shi ma wannan bai inganta ba waɗannan su zan iya tunowa ba su da yawa ba su wuce uku ko hudun ba wanda yake cewa menene ingancin waɗannan hadisan man aza musliman faqad azani wa man azani faqad aza Allah azza wa jalla da hadisin la yadkhulu janna shahihun wala bakhilun rawahu al-khatib wancan rawahu tabarani wannan kuma kullu ilmin wa balun ala sahibi illa man amila bihi duk waɗannan ta fuskar isnadi duk ba su inganta ba wannan yake cewa dan Allah majmu'ul fatawa shine mafi girma daga cikin littafin Ibn Taymiyyah koko sannan littafin tafsirin da ka faɗa a satin da ya wuce ana iya same shi a kasuwar kurmi sannan dan Allah ina so ka yi min tarihin Imam Zahabi to tambayar farko majmu'ul fatawa ba littafi bane da Ibn Taymiyyah ya rubuta da wannan sunan a an tattara kai daga jin sunan shi majmu'ul fatawa an tattara littafansa ne da fatawowinsa. littattafai ne daban-daban daban-daban aka tara wanda aka kai gare su a lokacin wanda daga baya kuma an gano wasu aka sake mustadrak majmu'ul fatawa wanda dan shi abdurrahman eh, eh, abin nan abdurrahman ibn qasim to ɗansa muhammad ibn abdurrahman ibn qasim ya rubuta shi ba wajen sufili biyar ne wanda kuma daga baya aka ci gaba da gano wasu littattafan kun san bayan tafiyar ibn taymiya har ma a zamaninsa kamar da ku sani yan bid'a sun ta yakarsa wanda ɗabi'a ce ta yan bid'a kowane zamani yakar malaman sunna saboda haka sun yaƙe shi sun yi ta ƙoƙarin cewa su ga iliminsa bai watsu ba amma duk da haka Allah ya fi ƙarfinsu ya yada ilimin inda ba sa zato ya kai shi zamanin da ba sa zato manyan malaman bid'a da suka ja da shi a wancan lokacin in ba ka karanta tarihin su ma ba za ka san su ba ba su da wani gurbi yanzu a duniya irin su abin da nasarul mambaji da za ka ga wani nasarul mambaji kai ka san wani nasarul mambaji ko ka tauri yana cikin waɗanda suka yi adawa da ibn taimiyya irin su ibnu makhluf ka taba jin wani littafi na alkazi ibnu makhluf ko kuma abin nan ibnu zamalkani ka taba jin littafi wani ibn zamalkani ko wani abu ubangiji sai bai ɗauka su wasu duk da yadda suka fito suka yi amfani da gwamnati da masu mulki da mukaman da suke da wasu su suke da shi kamar shi ibnu makhluf alkali ne na malikiya ba yadda bai yi ba ya ga an kashe Ibn taymiya ba amma Allah ya fi karfin sa sai gashi ya zo ibnu taymiya a hannunsa sun an hada baki da su za a shirya wani sarki an shirya wani sarki juyin mulki bayan an kore shi wani ya zo sun hada kai za su cutar da ibnu taymiya kuma Allah ya ba mu wancan nasara ya dawo kuma mulkushe wannan ya da kan karar sai taro waɗannan malaman ya ce ibnu taymiya to me kake ga ya kamata a yi musu kaga yanzu ya shigo hannu ibnu taymiya ya ce kai waɗannan fa sune malamai sune idan gari in ga kashe su wa kenan zai karantar da al'umma a sake su to littattafansa da abubuwan da ya bari sune aka tattara ake kira majmu'ul fatawa na kaza cewa littafi ne mai guda daya kamar yanzu a tufal iraqiya da muka karanta akwai ta a cikin majmu'ul fatawa kaga littafi ne mai zaman kansa alwasiyatul kubra da muka karanta akwai ta a cikin al-majmu'ul fatawa kaga littafi ne shi mai zaman kansa amma wannan da muke karanta babu shi a cikin majmu'ul fatawa sai maganar littafin tafsir ayatul ushkilat shi ma wannan littafin kaga babu shi a cikin majmu'ul fatawa duk da kai wasu maganganu da suka yi kama da na cikin wannan din a wasu gurare jifa jifa amma babu babu littafin haka a dunkule a ciki kuma mujalladi bai aka samu amma magana za a same shi a kasuwar kurmi ban san dole tafar da suke kasuwar kurmi ba haka can za ka je ka niki gari ka je in ka samu shi ke ba ka samu ba ka sai abin da ya samu amma magana ba ka tari imamu zahabi wannan abu ne mai tsawo imamu zahabi malami ne babba daga cikin malaman sunna kuma ɗalibi ne daga cikin ɗaliban ibnu taimiyya kuma malamin tarihi ne babba wanda a zamaninsa da bayan zamaninsa wato an ana alfahari da shi shi ba mutumin dimaki ne amma asalinsa ba turke ne yana da manyan littafai wagaga kamar littafin siyar alamin nubala littafin tarihul islam littafin ma'arifatu al-qurra kibar da sauransu wanda yake cewa ma'aikatar mu muna da kungiya wadda take sayan kaya komai kake so za a baka bashi amma suna ƙara kashi 20 cikin 100 a bisa yadda ake sayarwa kenan a kasuwa to wannan riba ce koko muna son ɗan bayani to wannan ina jin in sha ansa tambaya irin wannan da ina tuna ina ina tsammanin ko jiya na ansa tambaya ko jiya a Kano na ansa tambaya jiya ne ko ko ranar juma'a ne amma nake ina tsammanin jiya ne ko jiya na ansa tambaya irin wannan a ran juma'a ne aha a wannan shi ake kira bai'ut taqsid wato a baka kaya ka rika biya a hankali ko kuma a baka kaya ka biya da da bashi malamai suna da maganganu ko ra'ayi guda biyu a kai kuma duk dai a cikin malaman sunna ba wai malaman sunna da na bid'a ba duk a malaman sunna wasu suna ga haramun ne haramun ne a irin wannan cinikin domin shi wannan 20% din da ka bayar ka kara akai ka kara ne kawai dan wannan daga kafa da kai mutum cewa sai wata mai zuwa biya ka kaga ka kara masa 20% muƙabilin wannan ajali wato mudda wannan tazara ta lokaci da ka daga masa da ka bashi to duk abinda kuma duk bashin da za a yi kari a ciki saboda wata tazara to wannan shi ita ke kira riban nasi'a riban nasi'a kuma muttafaqun ala tahrimiha bal ayoyin ma da suka sauka alqur'ani duka sun sauka ne akan riban nasi'a ba riban fadl ba saka riba ce wacce take jahiliya tun a jahiliya ake yin ta riban bashi ta a daga ma kafa amma ai ma kari wasu suna sa cikin wannan har ba kuma suna hujja da hadisin abu huraira man ba a bai'atain fi a falahu aw kasuhuma aw riba wanda ya ciniki biyu a daya wato in yanzu zaka biya ga farashin sa in kuma sai ya kai gobe to kuma ga farashin sa wanda ya ɗara na farko to shine hadisin yace falahu aw kasuhuma abinda ya halatta mai sayarwa ya karba shi ne mafi kankantar farashi aw riba ko kuma ya karbi riba wato ya karbi mafi yawa ya karbi riba abinda yake nashi shine mafi kankantar farashi to saka wasu daga cikin malamai tun ma da daddu kamar irin su auza'i kamar a ƙarshen a malamai na baya bayan irin su Sheikh Nasruddin Albani suna ganin cewa wannan bai'u tafsir wanda za a ƙara maka kuɗi saboda za a daga ma kafa ya shiga cikin wannan abin da riban nasi'a wasu kuma malamai suna ganin a'a wannan ba zai shiga cikin riban nasi'a ba domin ciniki ɗaya ne ba biyu ba shi wannan da yake da zai baka wannan kayan ba zai ce maka gashi in a yanzu za ka biya ga kudinsa in kuma sai ya kai gobe ga kudinsa ba shi dama haka yake sai da kayansa za ka zo ka same shi yana sai da kayansa ne a in abin dubu ɗaya ne shi yana sai da shi dubu daman da ɗari biyu ne don haka in ka zo daman abin da zai gaya maka kenan dubu da ɗari biyu tun da abinsa za ka karɓa ka tafi abin nan in ba ka so ka tafi don haka shi bai a ɗaya yake ba bai a ta yi nufi bai a yake yi ba kamar yadda za ka shiga kasuwa ne ka ga mutum ga wanda yana sai da abu dubu ɗaya wancan yana sai da dubu da ɗari ɗaya kaga baka cewa wancan da ya ƙara ya ya cire ba to haka shi ma wannan illa iyaka bambancin su da wancan wancan zaka bashi ya baka nan wannan kuma bashi zai baka da haka wasu ba sa saka shi cikin wancan hadisi suna halatta bai utafsi a yawancin malaman saudiya suna halatta shi su ibin ba su ifemi duk suna halatta bai utafsi to baka amma za a baka shi da kamar wanda ake a ma'aikata a kawo babura a raba malamai malaman firamare a makarantarsu ana sai da babur ɗin dubu saba'in amma su a dubu casa'in za a ba su an ƙara ashirin a rika cirewa a hankali a cikin albashinsa har ya biya to suka ce wannan ba komai an taimaka masa ma su kuma albani na ga in za a taimaka masa a sayar masa mana yadda ya kamata mai na to ala'ayya ta hal kaga magana ce da malamai suke kai kawo akan shin in kayi wannan ta'amuli kayi ta'amuli da riba ko baka yi ba don haka in kana son ka kubuta da addinin ka sai ka bar abu kakka ma cikin zama cikin wanda ake shakka wasu su ce kai maciri ba ne wasu ce a'a baka ciki to amma tsaya ana jayayya a kanka kai kana ciki ko baka ciki kaga ai ba daɗi wanda ya ce mutum ne wanda ba musulmi ba ya nemi taimakonka to in ka taimaka mishi kana da lada wajen Allah subhanahu wata'ala ya danganta da wace irin niyya ka taimaka masa a kaya haka don ya shayi sha'awar musulunci ya musulunta babu komai wane yana daga cikin da'awa da akhlaqinka da ɗabi'unka da halayenka ka gan kin wani hali na damuwa na matsuwa sai ka taimaka mishi yana ba da lafiya yana neman kuɗin magani ya rasa sai ka ɗauki kuɗin magani sai ka bashi ko yana jin yunwa sai ka bashi abinci wannan ba a cewa ka kayi laifi sai dai in kawai ka taimaka masa don arne ne shi a ce da kai kai baka bambance tsakanin musulmi da arni ka sa ko wanda shi dan wannan zai dan a ce masa shi a gunsa duk ɗaya ne kaga wannan bala'i amma in kai haka dan ka nuna masa akhlaq na musulunci la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum min diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kaga albir kalma ce jami'a duk ayyukan alkhairi suna cikin kalmar bir da haka duk abin da zaka yi dan Allah da wata manufa kyakkyawa yana cikin bir Allah ce ba Allah bai hana ku musu birri ba sai dai idan wanda yake makiyi ne na musulunci ya fito yana yakar addini garara to sai kwanta bai da lafiya kai kuma kai ta kai kawai da zai warke kaga nan kana so ka dawo da musulmi matsala haka ya danganta da yadda ka yi taimakon wannan kuma yace menene dalilan da yasa sahabbai suka hana a rufe gawar sayyidina Usman a makabartar musulmai har abin ya kai ga an rufe shi a hushul kaukab ba tare da an yi masa wanka da likafani wannan yana nuna wannan yana nuna da khalifancin sa ba ko ku a'a to na farko duk yadda da suke cewa ba a binne wato an an kiwa sai na usman wanka ko an bashi ya kwana uku don akwai ruwa da suke an bashi ya kwana uku ma a bola duk ruwayo ne na shi'a ba hai ba ne duk ruwayo ne wanda ba su inganta ba isnadin su ba wanda ya inganta ce ko wanda ake rawaitowa daga abdul malik ibn majishun daga malik da abdul malik ibn majishun akwai magana a kansa kuma malik ba sahabi ba ne ba tabi'i za haka bai ma da suke abin nan ba akwai inqita'i wanda ake rawaitowa daga urwa da ire-iren su wanda dukkan su akwai magana akan isnadin su idan mutum ya duba littafin fitnatu maktali maktali zai ga bayani dalla-dalla akan ruwayoyin duka saboda ka duk ruwayoyin ba su inganta ba an yi wa an Usman abin nan wanka an masa sallah da ba shahidul ma'araka ba shahidul ma'araka ne wanda ba a yi masa wannan an masa sallah kuma wasu ruwayoyi sun nuna sahabban ma da suka yi masa sallah har ciki har da sayyidina Ali kuma an binne shi a wannan gurin kamar da wasu rayu suka faɗa fushil kaukab fushil kaukab guri ne a cikin baki'a dan wani lambu ne a cikin baki'a ba wai ba wai bola bace saboda ka magana cewa an ki masa an guje masa wannan duk ba gaskiya bane sanda yake cewa Bukhari ya yi wa kansa naqadi domin shi da kansa ya ruwaito cewa Umar ya raba wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama gadan su a cikin kitabul khumusi su ‘ya'yan mai ya hana a basu nasu wannan ba gaskiya ba ne ba inda bukari ya ce an bawa matan annabi bal akasin wannan ma ya roito akasin haka ya roito sun aika sai na usman akan cewa a basu sumuninsu zuwa wajen abubakar sai na abubakar ya ce manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce nahnu ma'ashir al'ambiya ila nura ma taraknahu sadaka abinda bukari ya rawaito kenan a cikin amma kaji wai ya juyar wai an basu waɗanda duk suke da buƙatar addu'a ta alkhairi Allah ya biya musu buƙatunsu. duk wani musulmi Allah ya biya masa buƙatar ta alkhairi duk wanda yake cikin damuwa Allah madaukakin sarki ya masa maganin sa sai ya fitar da ita da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi